to insha Allah za mu dora akan darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna bayani kan asma'ullahi husna sunayen Allah mafiya kyau sunayen Allah mafiya tsarki da tsarkaka jiya mun yi bayani game da sunan Allah al-muhaimin al-muhaiminu bi ma'ana arrakibu mai kiyayewa in mutum zai shiga mota ba ana cewa Allah ya kiyaye ba almuhaimin ke shi ke kula da komai shi ke kiyaye komai sama shi ya rike ta saboda karta zirɗe akan bayan shi ya tsare tekuna gabarin su yi ambaliya akan bayan shi ya tsare dukkan abinda bayi ke gudana a kan shi muka ce kuma duk lokacin da kaga wata jarrabawa ta zo to ba Allah ya rabkana ga barin wannan abin zai faru bane abin ba ya yi ba zata ma Allah bane Allah na sane da shi sai dai a sunnar Allah akwai jarrabawa a sunnar Allah akwai jarrabawa al-ibtila sunna min sunanin lahil kauniya allati la ta tagayyar jarrabawa sunna ce ta Allah wadda ba ta canzawa tsarin da Allah ya ajiye zai gudanar da rayuwar bayi a kai akwai jarrabawa a ciki to ba rafkana Allah yake yi waɗansu su tare hanya su yi fashi da makami ba yana sanar da cewa za su ba Allah ke yi azzalumai ce ta sabayin Allah a gaba suna zalinta su ba a'a cewa yake yi wala ta hasabanna Allah gafilan amma ya amalu zalimun إنما يؤخرهم ليوم Allah ya ce wala ta sabanna Allah rafilan amma ya amalu zalimun karka dauka Allah ya rabkana ni ga barin abinda azzalimai suke yi Allah ya ce ina sane da su a azabtar da bayi a kuntata wa bayi a jefa su cikin halin kakani kai Allah ya ce duka ina sane misalin da muka bayar jiya shine kamar mai gida ne ko kuma babban ɗan kasuwa ne da yake da ma'aikata da yara da yawa a ƙarƙashinsa asusun da ake ajiye dukiyar kasuwancin idan gari ya waye sai ya zamshi ne mutum na farko da zai fara shigowa shagon ko kamfani. jama'a mun fahimta idan ya zo kuma a jikin asusun kuɗin a nan zai zo ya zauna tukunna a buɗe ƙofa kowane ma'aikaci ya shigo idan aka tashi a aiki ba zai bar jikin dukiyarsa ba har sai kowa ya watsi kaga waɗannan ma'aikata idan akwai barayi a cikinsu ma barayin ba za su bayyana ba don barayin ba su samu dama ba amma lokacin da zai tashi ya bar jikin wannan dukiyar to a lokacin mabarnaci zai bayyana daga mai gyara jama'a mun fahimta to duk lokacin da Allah kaga wani abu ya faru duk da shi yake kiyaye komai to Allah ba a sakaci ma'ana ba gafala yi hakan ya faru ba sai dai jarrabawa ce wata kofar sai a barta saboda mai son zuciya ya bayyanar da kansa mai kamun kai ya bayyanar da kansa jama'a mun fahimta amma ba rakkana bace ba babu wadda zai ma Allah ba zata akan wani abu a ce Allah bai ankara ba al-muhaimin to yau za mu shiga cikin al'azizu da kuma sauransu sunayen baki daya Allah ya samu dace to sai Allah ya ce المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما Allah ya ce huwallahu shi ne Allah. Allallaɓe la ilaha illa huwa, wadda ba wani abin bauta da gaskiya sai shi, al-maliku, mai mulki, al-kuddusu, tsarkaceki, asalamu, wadda ke da cikan aminci, al-muminu, mai gaskatawa, al-muhaminu, mai kiyayewa, mai lura da al'amarin bayi, al-azizu, bi ma'ana al-ƙawwiyul al-aziz shine mabuwayi buwaya ta Allah ta sha kan kowa ta sha gaban kowa Allah shine al-aziz al gali wanda yake da ƙarfi da kuma rinjaye shine Allah buwayar Allah ta sa ko ka bi shi ko kar ka bi shi ba za ka ga gabanka ba sai da idon da ya baka an buwaye ka ko ba buwaye ka ba ko ka bi shi ko kar ka bi shi an buwaye ka don ba za ka ci ba kuma ba za ka sha ba sai ta bakin da ya tsaga maka baka isa ka ce a rufe nashi a buɗe maka wani sabon baki ba an buwaye ka ko ba buwaye ka ba ba za ka yi tafiya ba sai da kafar da ya baka ba za ka yi tafiya ba sai akan kasarsa ba za ka yi shuka ba sai akan kasarsa ba za ka gina gida ba sai akan kasarsa an buwaye ka ko ba buwaye ka ba ko ka bi ko kar ka bi an fi ƙarfinka. al'azizu mabuwayi ya buwaya babu wadda buwayar Allah ba ta kai gare shi ba babu wadda buwayar Allah ba ta kai kan shi ba idan mutum ya ce ɗana ne ɗankan Allah ne ya baka in mutum ya ce iyaye na ne Allah ne ya baka in mutum ya ce ‘yan uwa na ne Allah ne ya baka akwai mai iya fita ƙarƙashin buwayar Allah Al’adizu ke idan da mutane sun san Allah inda mutane sun san Allah bisa bayanin da Allah ya musu akan kansa bayani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu a game da Allah da mutane sun kusanci Allah akwai mai irin wannan ruwaya? to amma ka dubi duk da buwayar da Allah ke da shi akan bayi kaga yadda bayi suka ki su rusuna mishi amma suke rusuna ma waɗanda ba su da dama a kansu irin damar da Allah yake da shi a kansu قل من يرزق من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار والارض امن امن يملك السمع قطار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون الله يتي قل كتنبيسو كجايا مسو man yarzuqukum minas sama'i wal ardi wace azurta ku daga sama da ƙasa kuma ya fidda abinci daga ƙasa Allah ya ce ka tambaye su wane ne akwai wani bayan Allah har yau duniya harkar technology da take da shi a harkar noma da duk abin da ya shafi tattalin arziki har yau duniya ba ta da fasahar da zai fitar da shuka daga ƙasa sai dai a yi feshi kuma dole ka jira sai shukan ya fito idan ka bisne irinka a ƙasa sai dai addu'a ba wata dabara da kake da ita da irin ya fito ko akwai duk wata barazana da za a yi sai bayan shukan ya fito ne a yi mai feshi a yi mai noma a yi mai kaza in ka bisne irin ka a ƙasa sai dai addu'a duk duniya ba fasahar da za ta matsa irin ya tsiro daga ƙasa banda Allah akwai mai kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi wa ke azurta ku daga sama da ƙasa amman yamliku sam'a wal absar wa yake da mallakan ji da gani bayan Allah akwai duk yadda za a maka sharri a ma'aikatarku a kasuwa ne a wajen sana'a iya matakin da za a ɗauka mafi tsanani shine a kore ka a bakin aiki ina iya sharrin kenan idan kai ba mai mataccen zuciya bane za ka tafi ka je ko ice kai kana sayarwa kana cin abinci haka ne ko baka ba amma idan Allah ya karbi jinsa ko ya karbi ganinka kujerar dole ka barta ko lokacin ritaya bai yi ba idan ka makance idan ka kurumce idan ka samu taɓuwa domin dama ni'imomi ne guda uku wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a Allah ya ce, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah shi ya fito da ku daga cikin mahaifanku, la ta'lamu na shai'an Allah ya ce ba ku san komai ba. In ka taɓa riƙe jariri, ka san inda ka yi wannan rayuwar, ka yi rayuwar da tallafi kake bukata ba za ka iya makanka komai ba Allah ya ce wa ja'ala lakum sam'a Allah sai ya sanya muku ji wal absara ya sanya muku gani wal afidata ya sanya muku zuciya da hankali yadda za ku dinga hankaltar abubuwa Allah ya ce la'allakum tashkurun na muku haka ne don ku yi godiya duk wani matsayi da mutum ya taka a duniya kowaye sun ginu ne akan waɗannan ni'imomi guda uku ji gani hankali yau idan da kungiyoyin hakkin ɗan adam da su yi zanga-zanga su ce dole makafi su dinga tsayawa takarar shugaban kasa da gwamnoni dole kurame su dinga tsayawa takarar shugaban kasa da gwamnoni idan an sallama amma dai in taɓaɓɓe ne ai da zai tsaya takarar ba Allah ce to hankali ni na bada hankali ko lokacin ritaya bai ba in ka taɓu to dole a mai da kai gefe a ci gaba da aiki akwai wanda yake da buwaya irin ta Allah al'azizu ke izza tana ɗaukan waɗansu manyan sifofi guda uku daga cikin sifofin da izza take ɗauka shine akwai galaba shine rinjaye shine buwaya a mamaye ka kana so ko baka so jama'a mun fahimta shine wannan da ya kai ƙara wajen annabi suleiman yake ce ma annabi suleiman wa azzani fil kitab ai wa galabani fil kitab dan uwana yayi galaba a kaina yadda ya matsa mun lamba sai na bashi tinkiyata ya hada da tumakinsa sai yace ce wa galaba ni fil kitab wa fil kitab bi ma'ana wa galaba ni fil kitab jama'a mun fahimta izza yana zuwa da ma'anan asharfu shine ɗaukaka da daraja da kima shine wannan mata bilkis take gaya wa dakarunta da sojojinta wa ja'alu a izzata ahliha a izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun tace masu mulki idan suka shiga alƙarya afsaduha sukan ruguza alƙaryar su lalata ta wa ja'alu a izzata ahliha azilla sai su sanya maɗaukaka manyan mutanen alƙaryan su dawo kaskantattun alƙaryan to lafazin izza al yana nufin wadda yake da ɗaukaka da daraja jama'a mun fahimta lafazin izza yana zuwa da ma'anan kowa shine Allah ya ce wa azzazna bi thalithin ai kawaina huma bi thalithin manzanni biyu Allah ya tura su yi wa'azi aka karyata su yace to sai na karfafe su da na uku in in arsalna ilaihi musulmi Allah ya ce yayin da muka tura manzanni biyu zuwa gare su fa kazzabuhuma sai suka karyata waɗannan manzanni biyu fa azzazna bi salifin ai huma bi salifin Allah ya ce sai muka karfafi waɗannan manzanni guda biyu da manzo na uku to abinda wannan yake nufi shine karfafa abinda za a ba da tallafi da agaji to yana daga cikin abinda izza yake nufi jama'a mun fahimta dukkan waɗannan sifofi Allah ya siffanta da su shine madaukaki shine mai karfi shine mai rinjaye jama'a mun fahimta shi yasa yan uwana masu albarka wallahi mu tsaya mu yi addini tsakaninmu da Allah mu tsaya mu yi addini tsakaninmu da Allah idan baka yi yadda Allah ya ce ba Allah ba zai maka yadda kake so idan baka yi yadda Allah yake so ba Allah ba zai maka yadda kake so babu asara a rayuwa babu asara a rayuwa kamar a samu rashin alkhairi a samu rashin daidaituwa a samu rashin istikama a cikin al'amarin bawa kamar yadda muka ambata ku dubi yadda muka bibi sunayen nan duk sunan da aka zo kai sai ka ga Allah ya wuce duk yadda bayi suke tsammanin shi Allah ɗaukakarsa ta kai ɗaukaka buwayarsa ta kai buwaya sai aka ce kuma wannan mahalicci kai ba ka da wata alaka da shi alaka mai kyau to idan mun fahimci abinda ake nufi da al'aziz mabuwayi to idan kana neman buwaya in kana neman buwaya idan kana neman izza dole dole kafin ka samu izza kafin ka samu kwarjini da haiba dole wallahi sai in ka zam a cikin tawagar mahalicinka domin izzan ai su ce jama'a mun fahimta a wani gu yake cewa wa inna jundana lahumul galibun Allah ya ce wa inna jundana lahumul galibun Allah ya ce wallahi rundunar mu jama'ar mu Allah ya ce su ne masu galaba jama'a mun fahimta duk lokacin da aka ga layi ga jama'ar Allah ga jama'ar wani Allah ka shiga cikin jama'ar Allah za ka yi galaba idan ka shiga tawagar wani Allah za a yi galaba a kanka galaba ba riga take sa a yi galaba ba ba kuɗi ke sa mutum ya yi galaba ba ba mulki ke sa mutum ya galaba ba wallahi tsoron Allah da imani ke sa mutum ya samu izza ɗan uwana mun fahimta dabara ba ta sa izza dabara ba ta sa mutum ya yi kwarjini da'a ma Allah da imani wallahi shi ke sa mutum ya samu nasara shi ke sa mutum ya samu galaba Allah ya ce wa inna jundana lahumul galibun rundunar mu jama'ar mu Allah ya ce su ne masu galaba jama'a kun san dalilin da yasa suka zama masu galaba wallahi saboda alakar su da Allah tana da kyau domin shine al-azizu to kuma sun yadda sun yadda za su yi biyayya za su shiga tawagar al-azizu to kun ga ai za su samu izza wallahi ita ce hanyar da ake samun izza ita ce hanyar da ake samun izza dabara bude ido bai sa a samu izza Allah a Qur'ani yace walillahi al wa li rasulihi wa lil mu'minin Allah yace walillahi al-izzatu izza ta Allah ce shi kadai wali rasulihi izza ta manzonsa ne sallallahu alaihi wasallam sai ce walil mu'minina izza ta mu'minai ne kun san dalilin da yasa su ma suka samu izza saboda wannan sifa ta imani da aka sifanta su da shi ba saboda garin su bane ba saboda yaren su bane ba saboda su masu kuɗi bane ba saboda su masu mulki bane sun samu izza ne saboda siffantuwa da suka yi da imani duk wanda ya siffanta da imani zai samu izza jama'a mun fahimta imani ke sa mutum ya samu kwarjini bude ido bai sa ka samu kwarjini raba kuɗi bai sa ka samu kwarjini raba mota bai sa ka samu kwarjini imani da aiki mai kyau shi ke sa ka samu kwarjini jama'a mun fahimta imani da aiki mai kyau shi ke sa ka samu kwarjini mu kyautata alakar mu da mahalicin mu Allah subhanahu wa ta'ala mu kyautata alakar mu da mahalicin mu mu yi imani mu yi ayyuka masu kyawu wannan zai sa mu samu izza mu samu buwaya Dama abin fahimta shi ya sa da annabi ya zo yake bayanin alaihi salatu wassalam yadda al'ummar musulmai da su lalace kafirai su musu rina su musu ta annabi ya kwatanta abinda za a ma musulmai na walakanci da kaskanci ya kwatanta da kwanon abinci a gaban maciya akwai mai tausayin tuwo misalin kenan da annabi ba kamata da al'aklatu ila qas'atiha annabi yace yadda maciya suke kewaye abinci yau shekaran ka goma kana cin abinci ka taba zuwa da ka zauna zaka je ka ce Allah sarki wannan abinci na jima ina cin sa ya kamata a sassauta mishi kana jin wani rahama a ranka annabi yace haka da su muku ba rahama ba sassauci ba babbar loma ba karamar loma ma'ana ba babba ba yaro haka da su yi fata fata da al'umma sahabbai suka ce amin qillatin bina yawma idin ya rasulullah ba mu da yawa ne da amana wannan walakancin qala yace bal antum kafir annabi yace kuna da mugun yawa walakinnakum gusa'un ka gusa'i sai annabi yace sai dai yawan banza ne kamar sharan da ruwa ke ɗebowa ne annabi ya bada labari daga cikin abin da yace ya jefa musulmai a cikin kaskancin yace wala yanzu annallahu fi a duwikumul mahabata minkum Allah zai cire kwarjininku ne a zuciyan abokan gabanku, ba su shakkan ba su shayinku. to dama wannan fargaba wannan kwarjini shi ke sa ka yi tasiri akan mutum idan mutum na da kwarjini a gunka yana da kima da mutunci a gunka sai ya sa ka aikin da inda kuɗi ne dubu ɗari ba za a sa ka kai wannan aikin ba haka to mutunci ba tsada yake da shi ba kwarjini ba tsada yake da shi ba idan mutum yana ganin ka da kima sai ka sa shi yayi abun da wallahi in baka da kima in dubu ɗari ka bashi ba zai yi ba to bin Allah da da'a ma Allah kan sa a samu wannan kwarjini jama'a mun fahimta izza imani da Allah da aiki mai kyau shi ke sa mutane su yi kima idan baka kimanta Allah ba in baka kimanta addinin Allah ba baka kimanta shari'an Allah ba wallahi ko kaskantattu ba za su kimanta ka ba jama'a mun fahimta Allah a Qur'ani yake cewa للذين أحسنوا الحسنى والزيادة أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا سبيلا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون سيتي والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة بمثلها وترهقهم ذلة الله يتي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة Allah ya ce ga waɗanda suka kyautata al'isan yankasimu ila kismai ahsanu fi ma bainahum wa bain rabbihim wa ahsanu fi ma bainahum wa bain ikwanihim ihsani yakan zo tsakanin bawa da Allah ihsani tsakanin bawa da Allah annabi yace shine anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah ba ka bauta ma Allah da ikhlasi ba ka bauta ma Allah don Allah don neman yardan Allah kamar kana ganin Allah in ba ka ganin shi shi yana ganin ka ihsani tsakanin bayi shine ka yi mu'amala da bayin Allah irin mu'amalar da kake so a maka idan ka san in an zagi ubanka yana ma ciwo ka kame gabarin zagin uban wani domin uba uba ne babu wadda ubansa uban roba ne jama'a mun fahimta ka zakke wa mutane da irin abin da kake so a zake maka Allah ta yace lillazina ahsanu na ga waɗanda suka kyautata tsakaninsu da ubangijinsu suka kyautata tsakaninsu da bayin Allah alhusna Allah ya ce suna da aljanna aljanna ita ce husna wa ziyada da kuma ƙari wannan ziyadan shine nazuru ila wacce Allah subhanahu wa ta'ala ganin Allah don ganin Allah ya fi shiga aljanna daɗi insha Allah za mu ga Allah lillabina asanul husna wa ziyada ga waɗanda suka kyautata suna da sakamako na aljanna da ƙari ku ji sai Allah ya ce wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zilla haka ne wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zilla Allah ya ce kuma dotti da dauda ba zai lullube fiskan su ba kaskanci ba zai shafe su ba jama'a mun fahimci ayan da kyau kaga yadda ake samun izza lillazina ahsanul husna wa ziyada sai ce wala yarhaqu wujuhahum qatar irin waɗannan dauda a rayuwar duniya baya shafan fuskar su zaka ga fuskar su da annuri da haske dauda na furmutsin kiyama bai shafan fuskar su sai ce wala zilla kaskanci bai shafan su a duniya bai shafan su a lahira amma kun ga ai ahsanul ko ahsan jama'a mun fahimta idan kana so kar kaskanci ya shafe ka in kana so kar kaskanci da dauda ya shafe ka to ya zam akwai yin addini tsakaninka da Allah akwai mu'amala da bayin Allah tsakaninka da Allah Allah ce ulaika ashabul janna hum fiha kalidun waɗannan ne yan aljanna kuma su ɗin nan madawwama ne a cikin gidan aljanna to da ya zo sun kuyan wannan sai ya ce na kasabu sayyiati amma wadda suke aikata mummunan aiki jama'a mun ji jaza'u sayyi'atin misliha Allah ce sakamakon mummunan aiki irin sa ne malam idan kai ba daidai ba ina ce zaka ga ba daidai ba wallahi in duk rawanin ustazanci an dora maka sai ka gari karatu ba zai baka kariya ba hawa kan mimbari ba zai baka kariya ba duk wanda ka ga wani sai ka samu addini addini a ɓoye yana yin abin da bai dace ba zai bayyana a fiskar ka za ka ɗauki kaskanci shi Allah yana maganar aiki ne idan ka yi aiki haka mutanen mu suke sai mutum ya yi badakala ya yi zalunci wai sai ya canza jam'iyya jam'iyya za ta iya baka kariya ne daga Allah jam'iyya za ta iya ba kariya ne daga Allah ba wata lema a duniyar nan da za ka shiga in ka yi ba daidai ba wallahi sai ka ga sakamakon ba daidai ba makarinsa kawai ka tuba ma Allah ka yi saranda addini ba tamanni ba ne ba zaƙin baki ba ne ba iya bayani ba ne addini yi a ƙasa shine addini laisa bi amaniyikum ولا أماني أهل الكتاب ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب إيه؟ من يعمل يجد به يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا الله يقول ليس بأمانيكم wala amani ahlil kitab Allah ce ba burace buracen ku bane ku musulmai ba na ahlil kitab ba wannan dan aljanna ne wannan ka a kaza ne wannan shine dan aljanna lan tamassana nar illa ayyaman ma'duda Allah ce duk ba anan abun yake ba fada ba shi bane Allah ce ba abun da kai buri bane burace burace shine kayan tiredan wawa in abun buri dan ka ce kai dan aljanna ne kowa ne dan aljanna ne sai je shiga aljanna don ka ce wani ba dan aljanna bane sai ya hana shiga aljanna Allah ya ce ba buri bane ba da'awa bace ba ka yi da'awan abu shine abu ba Allah ya ce ba naku ba ba na ahlul kitabi ba man ya amal su'an duk wanda ya aikata mummunan aiki yuju zabi za a saka mai da shi ahlul kitabi ne a cikin ku ne Allah ya ce duk daya babu wani shafaffe da mai da zai yi ba daidai ba shi a ce ba daidansa ba daidai ne wannan ba sunnar Allah ba ce jama'a mun gane duk yadda Allah ke son ka in ka je gonanka ka shuka taba taba ne zai fito duk yadda ka bijire ma Allah in ka shuka shinkafa a gonanka don Allah bai son ka bare fito maka da taba a gonanka ba abinda ka shuka shi zaka girba jama'a mun fahimta ba tamanni ba ne aiki shi ke kai mutum ka tsarkace ka tsarkace zuciyarka ka dinga bayyana cikinka ya zama irin wajenka jama'a mun fahimta to izza ta Allah ce izza ta manzan Allah ce sallallahu alaihi wa sallam izza ta waɗanda suka yi imani da Allah ne sirrin samun izza shine da'a ma Allah amma duk yadda ka ɓoye kafanka ba za ka samu izza ba ba za ka samu farjini ba ba za ka samu galaba ba ba za ka samu rinjaye ba ba za ka samu nasara ba ba za ka samu taimakon Allah ba da taimakon Allah da tallafi da agaji da Allah ke bayarwa yana ba da su ne ma waɗanda suka yi imani da Allah wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin kadhalika haqqan alaina nunjil inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad to duk abinda zaka ga Allah ya bayar na tallafi ko agaji yana ba da shi ne ga wanda ya imani da Allah ya tsare imani bayan Allah mun fahimta al-azizu Allah shine mabuwayi al-jabbaru al-ali alladhi la yunal al-jabbaru mai tilastarwa mai kyautatawa idan an ce aljabaru shine yayi talauci yayi wadata dole kai hakuri ka runguma ko akwai matakin da zaka dauka aljabaru kenan wa annahu huwa aba haka wa abaka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa zawda إذا تمنى وأن عليهم النشأة الأخرى الله كان وأنه هو أغنى وأنه هو Allah shi yake sa dariya Allah shi yake sa kuka in kaga mutum na dariya na annashuwa Allah ce ni na sa shi in kaga mutum na kuka Allah ce ni na sa shi in Allah bai saka kuka ba ba wanda yake kuka to in abun kukan yazo ai dole ka rungumi kaddara ko wa annahu huwa agana wa akana shine mai wadatarwa shine mai talautarwa akwai wani wanda yake da iko akan biyun nan to duk abin da yazo sai ka rungumi kaddara ko to aljabbar ke aljabbar min jabir jabbar siga ce mubalaga jabir almasulu biljaba wanda ya siffanta da kyautata abubuwa ai yanzu cewa muke yi duk jarrabawar da ta zo ma bawa ai akwai hikima a ciki ko kyautatawa gyarawa to Allah subhanahu wata'ala shine mai kyautata dukkan al'amuran bai idan wani ya zalunce ka to akwai aljabbaru zai karɓa maka jama'a mun fahimta akwai kungiyar 'yan bidi'a da suka bata game da abin da ya shafi iko da fawa na Allah ana cin su jabariya su da suka wuce gona da iri sai suka ce to ai duk abin da bayi ma suke Allah ne ya tilasta musu Allah ba shi ya tilasta musu ba duk abin da ya shafi wuta ko ya shafi aljanna an ba ma bawa ikhtiyari a kai ya zaɓi me yake so yanzu in na je shagon aski zan aski gemu na ba zai asku ba ne kai ma da ka aske ganin daman ka ne in an je wani mala'ika zai zo ya rike zai asu saboda ka ni na bar kaya na kai ka aske kayanka jama'a mun fahimta saboda ka ba Allah ne yake tilasta ma kowa ba zaki ya baka fa man sha a wa man sha'a wa minkum sha a fal wa man sha'a Allah ya ce ga dai addini gaskiya ta bayyana wanda ya ga dama ya bi wanda ya ga dama ya kafirce. Kullum به فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كل يعمل على شاكلته الله يتي كوا يي أيكي أكن هنيسا إن كقداما كتكي أبن ديما كقوما باين Allah دزما الله يتي كاكا bayan gari. in ka ga dama ka haddan qur'ani da ka kama ga qur'anai ga malaman da za su koya maka Allah ce kowa ya dubi hanyar da ta mishi ya bi amma dai akwai wajen haduwa ko to amma abinda Allah ya hukunta ma bayi wadda ya kaddara shi akan faru zai faru akan bayi wannan ai ba wanda yake da ikon ya daga shi ko saboda ka idan aka yi kaɗan gajere da babban hanci sai ka yi haƙuri kawai to akwai yadda aka yi ne to amma don an yi ka gajere baki sai ka shiga wuta aljabbar kamar yadda na ambata insha Allah bayan sallah za mu samar da majalisi na musamman domin gabatar da darasi a game da asma'ullahi da husna Allah ya samu dace Allah kuma ya taimake mu al-mutakabbiru al-mutakabbir ne isasshe in aka ce maka waye isasshe ka ce Allah bayan Allah ba wani isasshe duk wanda zaka ji na cewa mudin mudin wallahi ƙarya ne <laughs> eh ka san wani wani zai bude maka ido yace da mu yake ne a ah, ina <laughs> ah, sani kawai <laughs> eh. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض Falillahi da yabo da godiya sun tabbata ga Allah shi kaɗansa, wa rabbi al’arbi, Ubangijin samai, Ubangijin ƙasai, rabbi al’alamina, Ubangijin talikai baki ɗaya, wa lahul kibir da isa na shi sama da ƙasa, waye ishe yana daga cikin mafiya munin mutum takama a bayan ƙasa babban laifi ne a wajen Allah Allah ya yi alkawarin mai takama Allah na kaskantar da shi ya wadakantar da shi jama'a mun fahimta amma ka ji yadda kake jin Allah aljabbaru ne zaka zo ka ji su za ka zo ka amma baya zalunci baya zalunci kowa wannan power yana aiki da shi ne wajen rahama mu bai amin jin kan bayinsa wadda suka tashi za su yaƙi bayinsa su zalunci bayinsa ya kwata musu hakkinsu a damƙe su gwargwadon abin da suka yi na zalunci ba shi bane azizin zuntikam azizin zuntikam Alkhaliku المتكبر الخالق المتكبر سبحان الله أما يشركون تركيا تبتغ الله gabarin abin da mushrikai suke tarayya da shi wa Allah to sai Allah ya ce Allah في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق الله شيني مهلك له الملك وله الحمد ألا له الخلق والأمر تقديم ما حقه التأخير halitta nashi ne shi kaɗansa Allah da ya zo kalubalantar waɗanda ake riƙewa koma bayan Allah ake bauta musu koma bayan Allah Allah ke lan ya kuluku zubaba ayyuhan nasu

sauraro da za ku fahimta innal ladina tad'una min dunillahi waɗanda kuke kira kuke bauta musu kuma bayan Allah lan yakhluqu zubaban Allah ce ba za su iya halittar kuda ba wala wich ta ma'ula Allah ce kuma koda sun haɗu an yi taron dangi duk wani mai fasaha ya zo a haɗu duk wani wanda yake ganin ya isa a bauta mai ya zo a haɗu Allah ce ba za su iya halittar kuda ba Allah sai ce wa in yaslubu humu babu shay'an la yastanqidu minhu Allah ce idan kuda kuma ya zo ya tandi wani abunka a hannu a hannunka ya tandi ka. ya tandi abun da kake ci Allah ce baka isa ka karbo ka ba <laughs> ko zai karbo ba yastanqidhuhu minhu Allah ce duk wanda kuda ya dauka mishi abin sa bi, isa ibi kuda ya karbo kayan sa ba da ba gudu ma to wannan duka Allah na nuna kashi ne ma bayi cewa shine Allah ka dubi yadda jariri yake zama a cikin mahaifiyarsa da yadda yake rayuwa kafin a haife shi la ilaha illallah a lokacin ba wani mai tallafa mishi ko agaza mishi idan ba Allah ba haka kuma yake rayuwa abinda rayuwarsa take bukata ana bashi alkhaliku albari'u albari'u shine mai kirkira wanda yake kirkiro halitta ba yanzu ya ce alkhaliku mai halitta ba to halitta shay'un wani abu ne daban kirkiran halittar wani abu ne daban sai jama'a mun fahimta shi Allah duk abin da zai kirkira duk abin da Allah zai kirkira bayi daukan sumfuri a wajen wani jama'a mun fahimta to bayi kuma duk abin da za su yi akwai abin da suke gani wannan abun sai ba su shef na irin abin da suke so su yi sai su yi shi jama'a mun fahimta albari yadda ka gankan nan ba an taɓa yin irin ka ne Allah ya gani ba amma ka dubi hikimar da take ciki a halittar ka ka duba hikimar da take kunshe a cikin halittar ka shi ya kirkiro fatar da Allah ya sa wa mutum a tafin hannunsa inda irin ta bayan hannu aka sa rayuwa zai yi mace za ta iya sauke tukunya daga kan murhu ka duba tafin kafarka fatar da aka sa a tafin kafa ba irin fatar ne a cinyanka ba inda irin ta cinyar ita ake takawa da za ta taku kafafa da kake taka wannan tun na yaranta ne sai mota ta ci tayu goma kai baka cinye wannan guda ɗaya banda Allah akwai mai wannan zubi? la ilaha illallah tun kafanka na yaranta har yau sama da shekara arba'in shi kake takawa ba a taba cewa to ka ci taya ya kamata a canza sai ka sayi keke ka sayi mashin ka sayi mota ana maka murna taya ya mutu a je a canza taya ya mutu tayan da Allah ya saka maka baya mutu. yanzu ya kamata ya kamata ka sake Allah ka je ka gurbana a gaban wani shine albari duk jiragen sama da kake gani da motocin nan wani abu aka gani aka samar da tunanin a yi su jama'a mun fahimta to shi Allah duk abin da zai halitta bayi kallo a wajen wani ka dubi yadda aka ma mutum hanci ma ka shaƙi iska idan ana ruwa ka fita bututun hancin sai Allah ya kifar da shi ta ƙasa inda bututun hanci sama yake kallo in ana yayyafi mutum zai zai iya fita kawai sai ya dinga tsuruwa yana wucewa to malam yadda kaga hikima a cikin halittar mutum yadda kaga hikima a cikin halittar mutum wani likita yake ce mu wayarin da yake jikin mutum na hanyoyin jini da yake jikinsa inda za a ware ya fi mil biyu tsayi hanyoyi da aka yi wayarin a jikin mutum haka ne ka duba kwakwalwar mutum sai aka sa ta a cikin wani koko kokon da ko faduwa kai ka in ba kaddara ta hauka ba haka sai ka tashi ka kada jikinka an kife ta an rufe ta banda Allah ba zai ma mutum ba sai Allah to malam me zai sa me zai sa ba za ka bi Allah ba me ya kasa me ya bayi da shi me kuma bai baka ba me bai baka ba sai dai mutunci sai dai mutunci me bai baka ba me Allah bai ma bayi ba don me yasa ba da mu bi Allah ba menene a cikin bin Allah na wahala me a cikin me a cikin bin Allah na wahala babu sallah ce in ba za ka iya kai ba aka ce ka zauna in ba za ka iya ba ka kwanta azumi in ba za ka iya ba duk abin da Allah ya shar'anta sai da ya kawo substitute in wannan ba zai yiwu ba a yi wannan haka ne ko ba haka ba haka ne to me na wahala a ciki me na wahala shedan ne ke saka wa mutane nauyin bin Allah ba don komai ba innama ya da'u hizbahu ya yakunu min ashabi sa'ir kawai don ya kai su wuta albariu almusawwiru mai suran dara yusawwirukum fil arhami kayfa yasha shi yasa annabi ya yi doka ba a zagin halitta annabi ya ce duk wadda ya zagi halittar wani zagin na komawa kan annabi adam ne ba a cewa shegen katon kai a da Allah kake da mai kan da wadda ya sa kan idan kan bai yi kyau ba ka zaga da wa kake da mai kan ko da wadda ya kan wadda ya kan ba a cewa kafa kamar muciya ba a faɗa ba a zagin halittar Allah zagin halittar Allah kushe Allah ne kushe Allah ne zagin halittar kushe Allah ne idan yana da gajarta ka zagi gajartar shi ka zaga ko wanda ya gajartar shi yana da wani kasbi ne a ciki takarda ya cika ya ce Allah ni ne gajere balle a ce kai wawa ne ka zabi abin bai dace ba ina shi ma ya gan shi gajere ne kawai ba a zagin halitta shi ya sa Allah ya hana kuma wadda aka mai halittar ya canza shi ma in ya canza ya yi laifi ma Allah domin haka Allah yake so ya gan shi masu sa attachment ko annabi ya ce Allah ka tsine albarka ma wadda ta je a sa mata attachment da wadda ta sa attachment din annabi ya ce Allah ka tsire musu albarka don sun yi kushal ma Allah yadda ta dubi kanta sai ta ga ita fa Allah bai yi ta yadda ya kamata ba duka tagyiru khalqillah rantsuwa ɗan yayi a gaban Allah wala nahum fala yugayyirun na kalkalla ya ce zan umarce su dinga canza halittar Allah yadda ka gankan nan wallahi haka Allah yake so ya ganka kuma wallahi ka fi kyawu ni wallahi na fi kyawu a haka haka ne karka yi zama <laughs> mun fahimta kuma karkashin wannan albari'u karkashin wannan albari'u mai kirkira din Allah fa kowa shi kadai yake yin sa kaga yanzu tun daga kan annabi adamu har tashin duniya ahmad tijjani ni ɗana ne ɗin irin rama shi ɗaya aka yi shi allah bai buga biyu in ma an haifi yan biyu kowa da tsarinsa kuma sai ka tashi ka samu abinda wannan yake so ko abinci ne wannan bayi so irin ra'ayin wannan ya sha kowa in aka yi ka kai kadai an yi ka kuma har abada kai kai ɗayan ka ne shi yasa idan an zo kira ranar alkiyama in allah zai kira bayi a musu hisabi babu wadda ke amsa kiran wani domin za a yi kiran ne ta yadda kai ka san da kai ake jama'a mun fahimta saboda ka ni ni ɗaya na ne ni ni ɗaya na kai kai ka ɗayan ka ne a kowa haka aka yi shi wannan tom prince kowa shi kadai aka yi mishi nashi inda za a dauko lissafi tun daga lokacin annabi adamu a tayar da kowa a ce kowa in ka danna zo danna ba wadda nashi zai yi daidai da naka bala kadiri na ala an nusawiya banana Allah ya ce ni ba tayar da ku ba tom prince ma zan dawo da shi a ɗora yatsun ku cap cap cap cap ba wai a tashe ka ba yatsun a mayar a jera su zanen su Allah ce duk zan mayar mu kowa da zanen nashi al-musawwi Allah shine mai suranta yadda ka gankan nan kai godiya ma Allah haka Allah yake haka Allah yake so ya ganka lahul asmaul husna Allah yana da sunaye mafiya kyau yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi dukkan abin da ke cikin samai da kasai suna tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin abin da suratul hashiri take banta da shi bude ta da tasbihi rufe ta da tasbihi yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi yana tasbihi ga Allah dukkan halittun da ke cikin samai da kasai wa huwal azizul hakim Allah shine magwayi mai hikima wannan shine karshen suratul hashir abinda muka karanta a cikin daidai Allah ya bamu dada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana muna roƙon Allah muna tawassuli da waɗannan karatuttuka da muka yi Allah ya karɓa mana ibadodin da muka yi a cikin wannan wata mai alfarma da wadda muka yi kafin sa Allah ya karɓa mana ayyukanmu Allah ya karɓa mana ayyukanmu abinda muka yi kurakurai Allah ya yafe mana Allah ya gyara mana abinda muka yi kurakurai Allah ya yafe mana Allah ya gyara mana Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani Allah ya sa ƙarshen al'amarin mu ya fi farkon al'amarin mu alkhairi da muka yi na ibada ayyukan da muka yi na alkhairi Allah ya tausaya mana ya karba mana ya sa mana su a cikin mizanin mu na alkhairi iyayenmu muna musu addu'a Allah ya ji kansu da rahama waɗanda suke raye Allah ya ƙara albarka a rayuwarsu Allah ya sa su gama da duniya lafiya Allah ya albarkaci zurriyarsu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya sa suna cikin dausayin aljanna Allah ya sa mutuwa ta zama hutu ce a gare su abinda suka bari a baya Allah ya mishi albarka malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu albarka Allah ya albarkaci zurriyarsu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya gaskiya Allah ya sa suna cikin dausayin aljanna Allah ya sa kwanciyansu ya zama hutu gare su waɗanda suke raye Allah ya ƙara musu basira da imani Allah ya ƙara musu lafiya da imani Allah ya ƙara musu albarka da basira Allah ya ma 'ya'yansu albarka Allah ya albarkaci zurriyarsu wannan ƙasa tamu Allah ka daidaita mana al'amarin wannan ƙasa ta mu Allah ka daidaita mana al'amarin Allah ka daidaita mana al'amarin Allah ka daidaita mana al'amarin Allah ka kawo mana sauki da rangwame a cikin al'amarin al'ummar mu shugabannin mu wadda suke nufin al'umma da alkhairi Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka ba su ikon sauke nauyi da Allah ya ɗora musu waɗanda suke da mummunan nufi akan al'umma Allah ka kau da su ka canza mana da mafi alkai Allah kai ne mafi sanin hanyar da kake kawar da wadda kake so ka kauda shi waɗanda suke da kyakkyawan nufi a zuciyarsu Allah ka karfafe su Allah ka tallafa musu Allah ka taimake su Allah ka Allah ka karfafe su wannan ƙasa ta mu Allah ya saukar da albarka a cikinta Allah ya kara mata albarka waɗanda suka ba da gudumawa da taimako domin yaɗa waɗannan karatuttuka da dukkan sauran karatuttuka da aka gabatar a wannan wata mai albarka da sauran watanni da suka gabata muna roƙon Allah ya saka musu da gidan aljanna Allah ya saka musu da gidan aljanna su kansu ma'aikatan gidajen rediyo da suka yi ta kai kawo wajen iyarin waɗannan karatuttuka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya sa a gama lafiya Allah ya sa a gama lafiya Allah ya yi albarka ma zuriya Allah ya yi albarka ma zuriya da ni da an ramma Allah ya mana albarka Allah ya saka da alkhairi albarkatai Allah ya kara mana basira zuriyar mu Allah ya musu albarka su malam Ibrahim Shankidi Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi dukkan wanda suka yi hidima wajen kai kawo ganin gudanar waɗannan karatuttuka sun gudana Allah ya sa sakamakon su gidan aljanna yan uwa da muka haɗu baki ɗaya ganin mun gabatar da waɗannan darussa Allah ya karɓa mana Allah ya sa mana a cikin mizanin ayyukan mu na alkhairi kamar yadda muka ambata yau insha Allah za mu yi hutu hutu sai kuma bayan sallah da sati uku insha Allah na school of nursing mun ce bayan sallah da sati biyu ko to insha Allah bayan sallah da sati uku za mu zo mu ci gaba da waɗannan darussa har kuma Allah ya yi al'amarin muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace da daidai duniya da lahira Allah ya sa mu dace da daidai abin da yake mafi alkaini ga bayin Allah shine mai da al'amarin su zuwa ga Allah su kuma masu karantaswa masu wa'azuzzuka masu da'awa zuwa ga Allah ku dinga sa su a cikin addu'a domin da yawa mutane sukan dauka malami ne zai ma wani addu'a shi malamin baya bukatar addu'a idan akwai wanda yafi bukatar addu'a a cikin al'umma shine wanda yake karantar da al'umma domin shi duk lokacin da ya samu tuntube to yakan kifar da mutane ne masu yawa to kun ga suna bukatar addu'a Allah ya tabbatar da su akan daidai Allah ya tabbatar da diga kansu su akan shirya fa allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk